الله وعلى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ah, masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake saduwa cikin wannan shiri naku na musamman mai suna garkuwa ga al'umma wanda salam tv nigeria ta tsara kuma ta ɗaunoyin kawa a ah, wanda ni usman muhammad zunnur ah, a bisa al'ada nake jan ragaman shirin alhamdulillah a yau muna da wani babban bako kamar yadda muka saba muku alkawarin cewa za mu gayyato muku masana domin tattauna makoman najeriya da kuma matsalolin da take fuskantar mu alhamdulillah a yau muna tare da wani babban bako wanda analyst ne masanin siyasa kenan a sadiq abdullahi abubakar muna ma barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salam barka da zuwa alhamdulillah mai sauraro zai so ya ji takaitaccen gabatarwa daga gare ka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 so oh, uh, sadiq abdullahi abubakar ah. kuma kamar dai da aka sani mu dai ana ana gwagwarmaya ce ta ta siyasa gaskiya daga nan arewacin najeriya muke muna matasa da muke cikin gwagwarmaya na siyasa so uh, muna da cikin ta dai muna dan koyan ta kafin har Allah lokacin da zamu yi tattauna yau ta eh, matasa ce gaskiya insha Allah gaskiya to alhamdulillah malam eh. sadiq ah, kamar yanda muka tsara yau maudu'in wannan tattaunawa ta mu shine makomar a Najeriya a yau makoman shugabancin Najeriya a yau to a takaice za mu so mu san shi kanshi shugabancin mene shugabanci to um, maganin shugabancin aka ce maka shugabanci aka ce maka jagoranci shine shugabanci kuma shi shugabanci ah, ba wai sai wanda aka zaba kowa ne a ko'ina ana ana shugabanci so duk lokacin da ka aka tsinci kanka ko wani tsinci kansa a matsayin yana jagoranci to ya zama shugabanci sai sa musulunci ya baya dama ya ce idan mutum uku suka haɗu za su tafiya sai an samar da guda ɗaya shugaba so muhimmancinsa yana da matukan muhimmanci hmm? sai sa a addinin mai koyar da muke sanar da mu cewa a ko'e yaushe a gida hmm. mai gida shine shugaba shine shugaba sannan duk inda aka je aka haɗu kaga mutum uku akwai shugaba yanzu kamar gidan cibin nan da muke interview nan zaga akwai shugaba eh station manager so me aikin shi shine jagoranci wannan wajen jagoranci inda yake shugabanci to yayin da ka zama wannan jagora kaga shugabanci ya kanka kuma shi babu maganan eh, wannan shekaru gumi wani nauyi ne kawai da zai zo maka a lokacin da ko lokacin ka shirya wani lokacin baka shirya ba lalle sai mutum ya zo an zaɓe shi shine ke zama shi wannan shine shugabanci wannan shi ne eh, shugabanci masha Allah uwa kamar yadda ka yi shugabanci mm. to shi kanshi shugaban mm. wani shugaba to Sannan ya ake samun shugaba eh. to masha Allah shugaba shine jagora jagora na farko eh, inda aka samu jagora to shine shugaban wajen so yakan kamar da na faɗa a baya yakan mm. yakan zamo ta hanyoyi daban-daban a gani shugaba ne a gida eh. shugaba ne a makaranta a eh. aji da sauransu duk inda aka kasance a kasuwa ne akwai shugaba a gani shago ne ana ta akwai shugaba to wannan shi ne. to amma abin da ake so a wannan a samar shi ne, don za a samu wannan shugabancin ya kamata a ce akwai qualities akwai wasu abubuwa misali amma wasu ɗabi'u da shi kan shi shugaban yake su wanda idan ya rasa su mm. to gaskiya wannan abin ba zai taba zama a samu abin da ake so ba A gana farko mutum ya kamata ya zama to mai gaskiya da amana zama to akwai gaskiya wannan quality ne na shugaba Kwaye da gaskiya shugabanci eh. a ya ci a ce tana da wasu qualities to ai ka fara faɗa mana quality din eh ai qualities na shugabanci ai baka san wani abu hmm. shi shugaba eh. ai kaman inda muka yi mu na mathematics eh, as a subset ne na shugabanci okay oh, na gani duk qualities din da ya samu shugabanci shi ake so shugaba ya samu okay na gani shi ake so shugaba ya samu me ake so a samu shugabanci ingantacce shine a samu gaskiya gaskiya eh a samu amana ko a samu jajircewa a samu tausayi kana tausayi kana da wannan abubuwan sannan ka zamanto wato wato mutum ne wato mai kaifin basira eh. wato ilimi fasaha ke eh fasaha ke wisdom eh ka zamanto kana da wannan kaifin basira sannan ana buƙatar ka samu wato wasu bangare na ilimi ba wai sai ka tara ilimin ba da yawa eh kamar yanzu da muke ciki ya kamata duk yadda za a samu shugabanci ya zamanto ko shugabanci na ina ne ba wai shugabanci na gwamna kansila na waye ba mm. ko shugabanci na gida ne ko wato mutum da za a waya shugabanci gida gaskiya kuma a duba ga yawwa ka haɗa wani ilimin guda biyu su wani ilimin shi zai ƙara eh, tabbatar da wato da kai magana shuru abin nan ilimi da eh, fasaha mm. sai ka tuno min idan yanzu muka duba wanda ya fi kowa abin nan za a iya cewa da richest abin nan leader wanda yake da wisdom a duniya mm. wane ne let's say annabi suleiman wanda suke kira solomon da turanci in ka duba shi ma abin da ya fara roƙa allah allah ya bashi ilimi wisdom hikima wanda shi ne quality na farko da ya ce a ce shugaba yana da shi wannan fasahar da hikima wanda da ita ne mutum zai yi shugabancinsa cikin tsari wannan su ake bukata kuma a bakara in ka tuna mm. akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labarin talut mm. talut inna Allah qad ba'asa malika eh. ai a ciki Allah ya faɗi qualities din shugaba koyi da gaske da shugabancin ai magana Allah hikima din inna Allah astafahu alaikum bastatan fil ilmi wal jism eh, wajen ilimi eh, eh da eh, kuma mi da kwarin jiki za a ce jism shine kamar kuwa kowa kenan karfi karfi to dole shugaba ya zama to yana da fasaha sannan kuma yana da mi karfi mm, karfi na zuciya Mm. karfi na physical abin nan da lafiya ita kanta wannan shi ne eh to ai shine <laughs> wannan zai baka wannan mm. ilimin shi zai baka da kafin basirin nan shi zai baka zabulo irin mutanen da za su taimaka maka kai aiki da su kuma da taking decision in ai taking decision din ya zaka gane cewa wannan decision din is not uh, against ba wai ba zai goyin against mutanen ka ba ko irin wannan abubuwan kuma shi zai baka eh, wato wato ganin yadda abubuwan suke tafiya hmm. da mutanen sun suna yin abin da ya dace ko abin da ya dace to sai ka yanzu kana da wannan sai kana da eh. karfin jiki da kuma eh, hikima saboda in wannan wannan hmm. kana magana akan shugabanci na hmm. al'umma kenan al'umma na shugabanci yawwa yawwa akwai wajen da ba nan kuma ba lalle ana buƙatar eh, wannan yanzu misali uba yana shugabanci a gidansa a eh, shekaru ya kawo yasu amma kuma akwai wannan amma da farko kuma ana buƙatar wannan karfin saboda su ma yara suna tasowa haka ne to wannan shi ne gaskiya gaskiya eh, kamar yadda ka lissafo mana waɗannan qualities din na leadership yanzu idan muka ɗau Najeriya ƙasan mu kenan duba da irin yanayin da ake ciki da halin da ake ciki tunda an ce wai gani ya kori jigo mm, saying is believing eh, amin da bature yake fara. Eh. to muna ganin abubuwan da suke faruwa tun daga wajen zaƙulu da zaɓar su kansu shugabannin nan cin shugabannin mu suna cika irin waɗannan qualities ɗin ko kuma ba sa cika su maganin gaskiya ba a cika su kuma in za mu yi maganan jagorancin al'umma idan aka rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan a dunkule tunda na kawo su to gaskiya ba za a taɓa samun abin da ake so ba Ka ga misali a ce shugaba yana da gaskiya yana da amana yana da tausayi ka gane yana da kaifin basira ka gane mm. ilimi amma kuma sai zo lakin wani abin da ake kira ko a ah, check and balance abin da ba zai taba aiki ba wato kamar duba irin eh. yadda abubuwa ke tafiya akwai abin da suke kira division of abin nan labor eh ai wannan samu wannan kai division of labor check and balances of course to kuma a ce shugabana da wancan sai kuma yin rashin gaskiya da rikicin gaskiya gaskiya ne daga wannan kuma an taba bari ma gaba gaskiya ne kamar a tsarin government kaga eh. let's say we have three arms of government Ka eh. ga muna da ah, abin executive judiciary and uh, representatives eh. yawwa to kaga a nan wajen ko a su kansu a yanda aka tsara shi kan shi tsarin mulkin na federation za mu ce akwai tsarin check and balances kamar yanzu executive suna mai suna cikin na su checking din let's say judiciary ko ita kanta duk tsakanin su akwai wannan yawa dole zaka ga wannan ana matsayin ka kai kuma a matsayin ka na shugaba misali in gwamna ne kana misali an zabe ka a gwamna mm. kaga abin da ya kamata ka yi bayan ka bayar da wannan wannan kwamishina ne wannan waye wannan waye wannan waye to yayin ka san kowane kwamishina a mm. kuduntu abin da ya kamata kowane kwamishina zaka dauke shi ne ka bashi na baka kwamishinan ilimi gaskiya to abin da nake so maybe ni ina da wani insight mm. ka gani mm. ina so ilimi ya zama kaza kaza muna so mu samu kaza zan ga kwamishina ne. ilimi aikin ka ne ka tsaya policies da abubuwa da irin project din da zamu gabatar da nawa ne mai yawa mu kashe a nawa don aikin ka ne ni zan baka abin da yake ina da wannan manifestation ina ne dai amfani da shi kawai zan baka mm. amma za ka policies da sauransu yana hannunka mm. so yayin da na baka ka zo ku zo min da shi na ce a zai aikin ina rubu da kai mm. to kaga na yi lakin wani qualities na leadership na shugabanci wanda in baka faɗa hannu mai kyau ba zai je abin da yake so so abin da muka rasa a ƙasan wato ita kanta system ɗin ƙasar structure eh ita system da ake tafiya ta ƙasar eh. ka gane eh. yasa baya ba da daman ana kawo yin mutanen da suka haɗa wannan quality saboda kasar gaba ɗayan ka ɗauki jam'iyyu mm. da muke amfani da su sun yi lakin abin da ake kira wato internal democracy internal eh internal democracy sannan muka san muna muna yanzu a democracy ake so da ita za mu magana so sun yi lakin abin da ake kira wato internal democracy wato demokradiyya ta cikin gida ta cikin gida mm. wato ya zamanto cewa ba za ka fito yanzu misali duk gaskiyanka ko da za ka wato amirul mumini ne ne kai na zamanin nan eh, eh, <laughs> shi ne dai ko da ka san duk wannan abin akkoka eh. to in ka shi jam'iyyun nan da kake gani ba za ka fito haka kawai ka ci zaɓe a cikin kuma a cikin fa wannan ka ci fa mai election ba ka ga wannan kuma shi ke bada dama ka gani har mutane to kaga abin ya zama wani cycle ne suke fitowa da mutane wanda za su zama wannan cycle din mm-hmm. so damun ba a samun damun da za a samu wannan mutane masu quality saboda da kaje maganan kuɗi ake yi maganan network ake yi wa ka sani wa ya san ka mm-hmm. ka gane ai wannan gwamna abokin ka ne shugaban kasa abokin ka ne kana da system din nan yanzu kawai selection ne rather than election is selection okay sai za mu fito filin zabe eh. za a fito zabe sai ka ga an samar da shugabannin da wani lokaci sai ga ya kamata ne zaben nan wallahi ka rasa ya an ka mata su aka yi wato system din gaba ɗaya mun ɗauko demokradiyya kuma gaskiya ba dace da kuma kamar yanzu yanda shi famous wanda ya fara samar da demokradiyya din inda hmm. ya define shi Abraham Lincoln eh. a yana cewa ita kanta democracy is the what is the government of the people by the people and for the people ka gani to wato yanzu wannan idan muka duba shi kan shi definition din wannan abu eh. to yanzu kenan ba ma practicing actual wannan definition din da shi wannan masanin siyasa ba ma yi gaskiya so da duk wanda ke kan kujera mun bar shi a theory kawai wanda ke kan kujera a Najeriya na'am demokradiyya tana aljunsa ne gaskiya ne me kake da shi shi tana ma aljunsa ne sai wanda ya ga dama ya dauka ya bawa duk wani zabe da ake na cikin gida da ake yin sa ba zabe ake na cikin gida demokradiyyar in a state ne tana aljun gwamna so su ne za su decide wa suke so ya zama mm. waye ne ke so zama ba waye ya cancanta ba so shi sa ga an yi lakin wannan abu za ga mutane masu wato qualities sun fito amma da yake kuma problem in ka ce za ka tafi system you have to compromise wani harayenka gaskiya dole ne ka zuwa da wannan mutanen so sai sa su mutanen da suke cika wannan qualities din mm. sai sa za ka gani ba sa iya achieving yanzu zan baka misali um, sanda shugaba wanda ke kan mulki yanzu shugaba buhari shugaba buhari eh, yake neman shugabancin kasar ne da aka duba sai aka ga akwai wasu qualities da yake da shi kowa yana gani akwai wannan qualities din da yake da shi wanda kuma sai a lokacin bai salayin kansa da elite ba shi zamanto cewa a lokacin za ka gane cewa wato sai sai zama tuta sun gangin kop cewa ba eh. tunda akwai su kwalita da suke ganin eh. ka gane eh. zai zo kuma zai dan kamar za a toshe musu in abubuwan su da sai sa ba su yadda ka gane ya zo ba sai suka yi gangin kop aka yi ta yawo aka yi ta yawo ta juya mai ba. aka yi ta juya mai ba a je a ce ka ku zaɓe hmm. shi irin wannan abubuwan irin to in abu zai fito fili ka gane hmm. to za a yi ka maganin gaskiya za a yi ka gaskiya kuma sai sa za a gani a wannan cycle din aka iya samun mutum yes mai qualities din wannan mai qualities to wanda aka ga akwai wani qualities da zai zo yi wani abu to za a gani cewa ba ba a so ya dauki ya kawo wannan wajen mm. ya kawo wannan so da is a cycle mm. da ba za ka iya mm. breaking nashi ba ah. gaskiya sai sai an tashi a tsaye sai an tashi a tsaye yasa muke da aiki a gaban mu matasa gaskiya ne to man sadiq ina tunanin za mu tsaya nan haka domin mu ji wutar rabin lokaci Allah ya sa in mun dawo sai a dora inda aka sa to mai sauraron mu yanzu za mu ji hutun rabin lokaci kamar inda analyst Sadiq ya koro mana jawabi insha Allah za mu dawo mu dora inda muka tsaya muke dirasar sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam Salam TV Nigeria tasha ce da aka buɗe ta domin ta zama garkuwa ga al'umma wajen faɗakarwa ilmantarwa gami da nishaɗantarwa wayannan su ne mu iya cewa groups na elements metals semi-metals non-metals metals suna conducting electricity wayannan they are semi-conductors, ba sa suna conducting amma kaɗan so wayannan they are non-conductors of electricity ga examples su. lokacin da zai karatu zai rage hanci na ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم zaka ji hanci na bai motsa ba sai gurin da yake mimun ne ko nuna ka gane to kai kuma yi karatun ka yanzu ka kama ce khatabal ka ji karatun na gaba daya an ce kewa to shi ne yadda ake ganewa shin da hanci nake karatu ko da baki kasance da salam tv nigeria a kafofinmu na sada zumunta kamar youtube facebook da instagram za a iya tuntuɓar mu ta wannan whatsapp number namu mun gode allah ya masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da dawowa kashi na biyu yanzu mu dora a cikin tattaunawar mu ta yau wanda muke tana wa masu sauraron mu maudu'in zaman mu a yau shine makomar shugabancin Najeriya a yau to malam Sadiq kamar yadda ka ji maudu'in mu na yau wato makomar shugabancin Najeriya a yau to me zaka ci a matsayinka na analyst shin zaka iya hango mana goban Najeriya to in ka sa haka ce kafin ka duba inda za ka je ka duba inda ka fito a inda kake sannan za ka gane ina kake tafiya daga ina muka fito a ina muke kuma ina za mu je so in ka duba za ka gani um, mun fito ne hmm. ka gane za a ce mai um, ake cewa da hausa in the zigzag mana ah, ba mu to inda kawai an yi kwalo kwalo <laughs> yawwa to yanzu kuma uh, duk wanda yake wanda yake nan in kana numfashi ka san halin da ake ciki a kasar nan abubuwa dai ah, ba sa tafiya yadda ake su fili yadda ake ganin su eh gaskiya abubuwa kariya corruption abubuwa ga sunan dai ba abin da bai yi wa Najeriya ka tutu ba akwai challenge sosai na shugabanci a Najeriya sosai saboda an ka duba halin da ake ciki na halin tsaro ga da sauransu dai ya mutane ah, tsadar rayuwa da sauransu abubuwa so ah, abu ne gaskiya da daga nan in ka duba za ka gane cewa inda za ta fi to yanzu a cikin wannan matsayin da ake ciki yanzu na shugabanci a Najeriya wannan halin da muke ciki kuma muna fuskantar zaɓe nan da shekara ɗaya ƙasa da shekara ɗaya za a ci so kaga ko idan ba a samu wato mutane jajirtattu wanda suke da wannan qualities ɗin ba da za su iya wato ah, fitar da Najeriya daga irin wannan abun kaga akwai matsala kenan to amma ya za mu duba mu gane makomar mm. shine mutanen da aka tsatsayar takara mm. kowace jam'iyya ta tsaya kowace jam'iyya ta tsaya su sa akwai wani zan yi kotun wani malaminmu da yi wani magana lokaci da aka wannan Allah saka professor Mansur professor eh da yi ta magana da yake sokoto kenan eh, professor Mansur yake ai magana an ce wai wai malamai ne suka jefa mutane cikin kangillan suwaye suwaye suwaye da sauransu sai ce mu muke zuwa mu musu primary election din gaskiya ci ba muke zuwa muke election sai an fito an kawo sai mu duba wanne ne dama dama sai a to haka ne to kaga yanzu kowace jam'iyya kowace jam'iyya ne ta tsaye da takara kowace jam'iyya ta to amma in ka duba za ka gama komai fa akwai matsala akwai matsala to me ce matsala amma to babban matsalar shi ne yanzu in ka duba akwai 'yan takarkaru da aka tsaya wanda za a ga na farko ka san a shugabanci kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ana buƙatar in zaka shugabanci akwai maganar karfin jiki duk da shekaru ya ja yawa duk da shekaru ya ja duk ba abin da zaka yi zaka zama hutu akwai lokacin da zaka zama hutu kuma eh, shugaba Buhari mutane suka duba as a living example is a living example a yin wannan ƙasar ka ɗauko wanda shekarunsu kuma duk inda aka ce maka shekaru ya ja hmm. to tabbas sai an samu na kasu sai an samu nakasu sai an samu rashin lafiya wannan dole ne sai an samu wannan saboda karfi ne da kake da shi Allah ya baka wannan karfin ka taso ka taso kana zuwa karfin yana raguwa ko ba haka ba so idan babu wannan abin maybe wani zai ce ai eh akwai wanda da sound a kwakwalwansa mutane ne mijina da kaifin tunani Um, akwai kaifin kwakwalwa da sauransu hmm, to amma akwai abubuwan da kai kamanta mutanen za ka ɗauko su gudanar da ƙasan kai shugaba ne ba kai za ka yi wannan abin ba wannan zai gudanar da uh, ministan kaza wannan ministan kaza in gwamna ne wannan yana uh, kwamishinan kaza asali wannan fa su ne key players su ne wanda in alƙalaman da suka kawo maka idan habba mutum ne wanda ke da kaifi a jikin shi ba ka gane mm. tunda zaka tashi ka bada aiki ka je ka duba ka ga ana yin aikin nan ko ba ka sai ka je ba wai kana kasar waje ne ba wai lafiya eh, ba ba ciwon ana tunanin ka je can akwai matsala mm. amma in ka samu mutumin da yake da dan kayancin shekaru gaskiya ka gane mm. in akwai kayancin shekaru kuma akwai dan wannan quality yanzu a kasashen duniya ba za ka ba mu misalai irin shugabanni masu irin dauki faransa faransa dauki faransa ka gani dauki wannan kasan da ake yaƙi Ukraine ka gani Ukraine tabbas ka gani duk samari ne ka gani wanda ba su wuce 40 ba da wani yanzu Allah ya kiyaye in yin suna Najeriya ne kaga babu wani abin da shugaban kasan Ukraine tsaya kaga ba zai dauka ba ba zai ba <laughs> ba zai dauka ka gani da yadda in ka dauki abin da shugaban kasan Faransa yake hmm. ka gane irin akwai mu ai zan maka misali ma a iya Najeriya mu aje ta eh ka dauki inda ake da gwamnoni wanda gwamnoni zan baka misali kamar mutum muna da gwamnoni ɗauki gwamnan maiduguri eh. kaga ku haɗa wannan qualities din kana so ka yi abin kana so ka yi aikin amma kuma sai ga ƙarfin jikin sai kuma ba shi daman wannan ƙarfin jikin yanzu da a ce duk abin da zulumi ke so yi mm. inda shekarun sun ja inda a ce made ne na shugaban kasa ba zai iya ba zai iya ba ya tashi ya je zai nada wani ne zai nada wani ne zai yi kuma wannan wani ba zai mai yanda yake so baka da tabbas zai kawo maka abin da kake so abin da kake so so in ka duba hmm. uh, a wannan da wanda ya gwamna a kano da ya hmm. wuce uh, eh, shi ma za a ga kafin jikin shi uh, zan kya maka kwankwaso ka ga ɗan yi motsi gwamnan kaduna gwamnan kaduna za a ga duk inda aka motsa in ka ɗan duba mutum dai mai ɗan wani masu kai sa shi dai aiki ka gane aiki to yanzu muna da ɗan taka karu da aka ta a jam'iyyu ina ga in ka duba su za a gani Ah, dukan su dai banta na akwai wanda kasa da 60 ko gaskiya ne haka ne ba wanda kasa da 60 to dan dama dama dama shine zaka ce masu dan 60 din masu 60 su ne matasa? za su ne matasa a yanzu a siyasa dan shekara 60 shine matashi gaskiya ne a siyasar Najeriya dan shekara 60 shine matashi gaskiya in ka duba so zaka duba ga wancan 70 wancan biyar, shi akwai mai 65 dama dama kenan muke sun ke wajen sun ki bawa eh ai baka san wani abu ba eh to ai zan nan su ma matasan ba su shirya ba to kwaye eh, da gaske da yawan mun nan da abin nan ba a shirya ba gaskiya ba mu shirya ba so abin da yasa na ce maka ba mu shirya ba sai mu kuma shugabancin namu eh. wato yana cikin wani hali wanda gaskiya ya ɗauki wani hanya na did in za a ci so to nan in ka duba wannan wanda suke jagorancin suke sama shekarun ya ja ba ƙarfi kuma matasan ba su shirya suna son su yi abin da gaske ba kuɗi kawai suka fito ne ma. Mm. shine matsalar matasa kuɗi kawai suka fito noma matasa a jirgin to me ja hakan shin ana canja musu tunani ne ko kuma rashin ilimi ne da wayewa ta siyasar duniya wallahi da ilimin da wayewar ta an rasa su amma sunan ce maka amma ka ga ce maka addini sai a ce wayewar ya in ka kalli bangaren addini ka ce ba wayewa amma ka yin gancin boko zaka ce da wayewar ta boko ina son mu dinga comparing da other countries eh. kamar kasashe na kusa da inda matasa suke participate eh. mu especially in ka duba european countries inda matasa suke fitowa wanda gaske ka je UK ka ga parliament nasu tabbas matasa za ka ga tarin matasa ga matasa ai to saboda ai an duba cewa ai ka san future din kana so ka gane future mm. in abu zai yi kyau mm. in kana so ka gane future din abu zai yi kyau to ka gane cewa sun matasa suna na abin ko ba sai da positively kenan ba eh. ba wai matasa zama inda galiya ba eh ka gane wannan abu to idan matasa sai sa ga duk kasashe yanzu in ka duba za ka gani ai ana kokarin a involving nasu into the system to mu kuma problem din mu su matasan can eh. bambanci ne aka samu ka gane ai eh. ya kamata in za a shiga siyasa ba wai za ka zo na ka ce kuma matasa ne muna so mu mulki ko waye waye da sauransu ba za ka shiga ne za ka nemi jam'iyya ka shiga idan ka shiga jam'iyya ka yi participating a cikin abubuwan jam'iyya kuma ya zamanto cewa kana da wato wani ethics na kanka ba wai ka buga can ka tsallaka can eh, ka zama to kana da focus akan abin da kake so kana da wani abin da kake so manufa mm. ba wai ba wai kuɗi ba kawai ba kudi kamar yadda ake ana ya ga matasan mu eh. kuɗi da after money amma ba za ka zo kana wato sense of entitlement ba kamar kana da you deserve kawai eh kawai kai wani mutane za su baka waje ne ba su baka ba kuma sai suke amfani da wannan daman idan matasa suka taso hmm. ko gobe kuka yi ko wani abu matasa suka taso suna abu sai amfani da kuɗi sai a tabbata ana ba kuɗi shi sai a yi shiru a je a raba sai a ce ku goyi bayana zan ba ku kuɗi ku mun kaza sai masu ambition din sai su aje ambition din su sai ga ana ta maganar kuɗi ana ta maganar kuɗi to shine matsalar su aka gane cewa wato shugabancin namu yanzu ka duba dan shekara saba'in ne ina ga ta bakwai ne yanzu aka yi eh. a kano shekarar gwamnan mu nawa shi ba saba'in da wani eh. ko ba haka so yanzu shugaba buhari ina hmm. ƙoƙarin ya tafi amma wanda ake ganin cewa da a strongest contenders din eh, zai eh? iya kawo wanda ake tunanin ku da hangen eh a tunanin to analysis wanda ake tunanin za su iya hmm. cin zaben wannan sun yi tun wanda ake tunanin alƙaluma sun eh alƙaluma hmm. wannan tunani ne dan adam za ka gani cewa su ma shekarun nasu ya wuce ya wuce ya wuce kusan metin sani wanda ya kamata a ce suna gida to it means ka ga za a iya samun matsalar da aka samu da shugaba Buhari a baya gaskiya ne so da za a cewa a shugaba buhari ya zo da zuciya a mai kyau ko wani abu na gyara na waye na waye amma wannan abin ya ba da wato gudunmuwan wasu sun taking advantage na tsufan shi da rashin lafiyar shi an abubuwan da ake so a ƙasar an abubuwan da ake so a ƙasar mm. bi za a ce maka yanzu shugaba kana buƙatar kaifi nawa ka huta in ba ka ba ba za ma ka iya aiki gobe ba ko ba haka ba so wannan abin za a yi yin wannan abubuwan sai a kawo su abubuwa a ce ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne da sauransu to akwai abubuwan da duk in tsufa ya zo kowa ya san cewa akwai abubuwan da gaskiya sai a hankali to yanzu ka duba wannan mako yanzu ka duba ka gani sai ga cewa makoman nan akwai matsala gaskiya so da gyara muke bukata to wannan gyaran gaskiya hmm. ba zai tabbata ba idan har idan har ba mu samu wato mutane suka cika irin wannan qualities ba kuma yanzu gaskiya akwai matsala hmm. a inin duba da muke so da ga wannan rashin lafiya ga shekaru to wanda suke da damu dama shi ne masu dan sittin sittin ne matasa in su ma suna da lafiya sai a bincika amma yanzu kaga ya zama cewa wato abin da ake giya wani wanda batu yake cewa between the double and the deep blue sea go to sai ka sai a sai mutane su zuwa su duba a cikin su waye ne yake da zidin dama dama ai ga ce an tara baka abu ai ga ce ga baki ga baki kin sai ka dauki baki to <laughs> haka ba to sadiq duba da lokaci da kuma zan so a ce mun tsokano wani abu let's say muna ganin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yanzu as of recent tagwayen violence da suka faru a Najeriya mm. wanda abu ne Najeriya as a sovereign state mm. country a ce irin wannan abun is like an abomination to the world a ce an je capital territory 'yan ta'adda waɗanda ana tunanin ba su kai san kawo ba inda muke da mai strong army da sauran military abin nan officials a ce wai an shiga capital territory na Nigeria an je an yi wannan ta'addance to ni sai nake ganin kamar abun kunya ne a duniya a idan duniya tunda abu ne yanzu it's obvious abu ne da zaka ga ana hada a news wanda yake wata ƙasar zai gani wanda to malam sadiq duba da yanayin Najeriya a halin da muke ciki shin baka tunanin kamar yadda wasu ke faɗa akwai wani revolution da yake towa kamar yanzu let's take history in muka koma abin da ya faru a tun farko farkon asalin ma siyasa da wayewa tun abin revolution da ya faru a britain da france wani revolution da aka yi wanda sai da aka samu wani revolution din aka samu canji aka samu mai political healthy political climate kamar yadda suke faɗa sai da lokacin da mutane suka gano cewa enough is enough wannan mulkin kama karya da corruption da babake da ake mana ya isa haka mutane suka fito suka yi aka samu revolution aka juya mulki aka yi juyin juya hali inda ake kira da hausa ko to shin baka tunanin najeriya tana buƙatar wannan gaskiya ne abu farko zan fara action to abin da ka faɗa na farko abin da ka ce ya faru a wannan hmm. Ah, abin da ya faru a abuja da sauransu da shi kanshi abin da ya sami wannan motocin shugaban kasa da aka kai da sauransu wannan ai shine ke duba maka cewa one of the qualities da shugaba ya rasa ka gane um, wannan cikan balance mm. asali shugaba ba ya zo da qualities da ana so amma ya rasa wasu to sai to cewa abubuwan da aka dinga tafiya da su yanzu a bangaren ah, security da abubuwan nan ai misali in ka dauki ya dauka na pointing mutum you have to check him me ake yi za a kawo alkalama a kawo alkalama a duna maka a ce an yi kaza amma you have to ka fita visit the scene har sai ake buƙatar mutum ne ya zama active you have to go ka gane duk inda mm. ake yakan wannan mutanen da waye da waye hanyar kaduna abuja nan da ake kidnapping mutane da waye a shugaba mai karfi ya kamata a ce kana wajen visit wannan wajen akai akai da irin wannan abubuwan ka gane in ka ba mutane shugabanci wato shugaban sojoji da waye da waye cide su sun kawo abu kaza wannan shine kaza mu je mu gani haka ne ko ba haka bane shine zaka samu abin da kike so to jiya ya mikin wani statement eh. yace shi ma yi was disappointed by abin to me ga wannan abu ana bashi intel wanda ba lalle haka bane mun yi kaza mun yi kaza ba lalle haka bane shi kuma ba shi da wannan capacity din zai je maybe an bani wannan kazan ba je in tabbatar to me zai hana ba za a zo habila ba wani lokaci mm. habila sai a zo bai sani sosai ma kuwa ko tunda abin da ake gaya mai daban abin da kuma biznisin daban dan akwai akwai ne ya taba gaya min banda ban sani bai ce wani lokaci jaridar mu akan canja ita kanta jarida eh wanda zai karanta information ya gaya halin mutane to in ka kawo mutum mai jin jika irin wannan jaridar ma ba san siye ta kan hanya ba sosai ma kuwa ana hanya za iya cewa sai akwai wannan abubuwan da um, wato matsaloli ne wannan wanda ya kawo wannan da zai kawo in kai magana revolution kuma hmm. we can't put ourselves in another country's shoes sai mun kalli menene matsalar mu ka gani hmm. za mu yi revolution da katikan zaɓe mu za mu yi revolution shine a inda matasa ya kamata su fito nan a aje maganan kudi. a aje maganan kudi hmm. kuma a aje a gyara siyasa ba lalle sai wannan jam'iyyu guda biyu da aka san su ba ko na a fito a yi siyasa da yadda so da yanzu in ka je matasan ke komai ba su wallahi jam'iyyun nan ba su sun motsa ba tare da matasa da ake tunanin cewa su ne masu karfi su kalma suka bada yawwa yawwa za mu iya zuwa mu ɗauko jam'iyya matasa amma problem mu shine ba mu da haɗin kai population din da kake magana ko za a yi kasan nan wallahi ba za a yi ba mutane sun koshi ne ma ba a koshi ba ai shi sa sun ba mana talauci idan muka ga tunanin cewa me ya kamace babu babu wannan abu population ma ba su yi ba to babban population din wallahi shine haɗin kai wallahi inda za mu haɗa kai sai mun juya ta sai an juya ta da yawa yanzu ana kallon Najeriya muna da wani mentality yanzu mm. akwai party biyu da muka sa to da a ce wannan party din muna yin yadda da muka ga take yi kowane party zaka gan shi da manifestation na shi da ideology na shi duk wanda ke fatin ba ta ya canza party ba ba sa canza party ita magana inda maka ta koma republican ya tata kuma duk inda aka zaba an san ga abin da za su yi kowanne suna da manifestation na su sai sa gani ba wai cin agreement ba ne ka duba america ka duba za ka gani wannan ya takwas wannan ya takwas sai da aka zo kan donald eh, trump da waccan matar sai aka samu kan Donald Trump din nan da aka eh, zo sai aka samu wannan problem shi ma saboda hmm. wani problem da ya samu ne da su amma za gani suna bayarwa sai ai wannan ideology na shekara hmm. takwas sai saboda za gani za ka duba za gani kowanne da ideology na shi amma a ƙasar nan mun gani daga kowane fati zaka tashi koma wani fati saboda fatin ba su da wani eh, ba ba ethics kawai manufar ba komai zaka zaji fatin yau gobe ka koma fatin GB yin wannan abu kuma dawa eh, ka suna kuma yin da mun matasa kuma kanmu ake gowa mu muke mu ne kayan aikin da ake amfani da mu a ci zabe a hada a gowa kan wayewa to gashi nan dai kasa kuma a ce wa mika da rashin hangen baya da hangen nesa to in ka duba zaka gani maganar revolution ma a Najeriya ta so amma akwai wani abu in dai za a tafi a kasar nan a haka akwai lokaci na yashin da za su zo ni dai na sha faɗin wannan abin akwai generation din da za su gaba ta za su kasar za su gaba kowa ya kwashi rabon sai da gaske yan arewa su akwai generation din da za su zo tabbas in dai aka ci gaba tafiya aka kwa su ce kawai saboda kowa an yi gaji zai ce kawai kowa ya san nai tunda kowa yana kiran cewa ai eh, shine kaza shine kaza shine kaza so in ka duba zaka ga wato matsalolin namu yana da wato matukar jawa kuma amma mu ne matsalan kanmu wallahi mu ne matsalan kanmu kuma duk wannan da abin da ake din da za mu gyara mu ta din da kaje kasashe din da kaje kana relating da wani matasan da suke kasashen waje ko daga america wanda suke siyasa a kasashe za ga cewa wato yadda suke da ideas din da attitudes ya bambanta da namu kasar ce a gaban su kuma ka san wani abun mamaki eh. malam sadiq eh. analyst sadiq wato akwai wani report da un ta fitar kan cewa 70% tsan population na Africans are youth. Wanda abu ne na alfahari a ce kasashen waje suna so su ga cewa kaga su suna da abin nan suna controlling birth da haihuwa da wane ne akwai mutum sai a ce biyu da sauransu amma mun kuma kaga haka ne akwai tarin matasa wanda 70% an ce matasa ne a Afirka amma menene taron tsintsiya ne ba shara. Wanda ana sa ran cewa duk inda aka samu ƙasa ta tara matasa to za a ga canji za a ga abubuwa na fasaha creation da creativity haka kuma akwai wani abu da na lura da shi gwagwarmayar da muka yi kwanakin nan eh. za ka lura cewa 'yan siyasar nan ba sa so yawancinsu ba sa son ka gane wani matashi ya motsa ya motsa kwaye da gaske saboda su za a yayin da ya dago kana suka ga yadan noto eh. za a yi yadda za a yi a sa shi ta gefe kai kawai abin da ake so a yi da kai kai musu aiki su ci zaɓe an gama amma SA ne na media SA ne magana ya kare so yanzu ka dauki kasan ai za ka duba ka duba kasan to abin da matasa ya kamata su bude ido kenan za a ci zaɓe amma sai ka duba yanzu ka duba ka duba ministers din da aka baya kasan nan wai dan shekara kasa da 40 wai na kaso ne ba eh na ga a cikin su masu 40 maybe da takwas ne ko da wani abu su ne ma wai ba su bi mutum young su ne guest ones in ka duba ka duba sai ka tafi state commissiononi ka duba ina ga in banda wanda suke da tayin commissiononi da aka dan gidan matasa matasa akwai kaduna na ciki za ka dan kaduna suna involving kaduna dan involving matasa akan wasu ayyuka da suka inganta suka shafi aiki da za ka gani ba wai aiki kawai da za a baka na media ko ba aiki da za ka yi kai ma kai zama ka yi exposing kanka zuwa abubuwan da sauran abubuwa sosai da wasu yan state in ka je state din za ka ga abin amma abin kadan ne to nan bai sa a bude ido ba mu gane cewa mu shugabancin na yana cikin hatsari abu ne a bude ido mu kuma shugabanci yana cikin hatsari sosai kuwa so da ku yanzu ba wanda zai dauko wallahi ya koya ce zo ku zo na ba ku dama organizing matasa organizing kansu za su yi a in ma a fatin ne in kuna apc in kuna pdp eh, in kuna npp in kuna ad in kuna wayo ku organizing kanku organizing kanku ku zama kuna da wani abu shine abin da mutane za su mm. za mu yi shikenan kai kana so mai supportin naka tunda shi wannan ya ga da ya cin wannan labin don da shi ta kai shugaban kasa yake ta kai shugaban kasa yanzu ba wai haka kawai ya faɗo ya ta kawo ba maybe is planning for it da zai yana yayi kaza ya kaza to amma muna so mu yi kaza mu muna so mu fara daga kwamishina gwamna minista a bamu wannan abin ya zami sai zo na table kana so za mu supporting ɗinka amma ka ci zaɓe ga abin da muke so mu yi a rubuce ba kuɗi za ka ba mu za mu yi maka amma a rubuce muna so za ka ba mu slot na ministers kaza matasa ne 'yan shekara ƙasa da arba'in duk state ministers matasa za ka ba ka yadda kasa da arba'in abu mun shi ne definition namu matasa hmm. kai zama tu kasa da arba'in, commissioners za mu yi ka kai kira takan gwamna matasa ku zauna da shi to wannan shi ne zai baya a ceto shugabanci ka gani hmm. ya zama tu kuma an samu wato abin da ake bukata wato ethics eh. eh ba wai mu je don kuɗi ba gaskiya ne mu yi dan kasan mu din kishin kasan mu gaskiya ne sai sa muke so mu ai kokari a mai da abin ma eh. wato ya zamanto less attraction ya zamanto a siyasan ba kuɗi sosai gaskiya ne so sai sa system din yayi contributing cewa gaba ɗaya mm. kowa kuɗi yake zuwa ya nema ka gani eh, shi ne abin da ya kashe mutane kuma sun yi sun je matasa kuma suna ganin an je ana sa aka ba mana talauci ma saboda amfani da matasa a lalata musu tunani ai amfanin abin nan kenan kamar yanzu an dade ana irin wannan abubuwan a kasashe ina so mu ringa dan eh. comparing waɗanda suka yi passing through eh. ka san an ce wai bature na cewa ah, those who forget history are doomed to eh. repeat it yawanci ana manta abubuwan da suka faru kuma da wasu zama an ce da na gaba ake ne gane zurfin ruwa abubuwan da suka faru kamar yanzu a let's take abin na egypt for example akwai lokacin da I think an daɗe ana duk da suna amfani da ah, monarchy ko monarchical abin nan system na government mutum ne zai shekara talatin ana mulki ana mulki abin nan 2011 I think kaga ah, wajen ƙasashe na larabawan nan suka ce enough is enough matasansu suka tashi suka ce akwai tahrir square a egypt ana aka fara demonstration samari suke rubuta abu haka a cikin plakat haka a liƙa kaza da kaza ya isa kaza da kaza haka cikin dabara da wani suka yi overthrowing uh, din abin nan mulkin husnul mubarak amma mu in ka dube mu in ka mm. dubi system mu na kasan mu muna da muna da kasan sai nake cewa in ka duba abin da kasa ta yi mm. sai mu duba ko me ya dace mu menene ne sisa sai ka duba ko constitution din mu yanzu mm. akwai abubuwan da gyara da ya kamata mu sosai eh. akwai abubuwan da mun dauko lokacin ai constitution an zo ai copy ai paste abin da bai dace da mu bane ka gane irin wannan abubuwa so in za mu yi magana revolution yes amma uh, revolution a mm-hmm. irin wannan lokacin da muke ciki gaskiya zai wahala never be the solution to Nigeria ka gane ba zo ba ka sai eh, wai ai kasan shi wannan abin eh. yana kawo ana rasa rayuka gaskiya ne sosai ai sai da sacrifice nake ga eh, shi revolution you have to sacrifice za a rasa rayuka za a mm, yi bana sosai gaskiya ne to wa ke son ai wannan kai kana so ai wannan ba a zo stage yanzu ka ce za a evolution kai zaka fita ni da ba zan fita ba gaskiya ni zan iya sakar ni da ba zan fita evolution Allah ba zai saboda ai na ka san matsace ba ta kai bango ba ka san an ce eh. in tura ta kai bango eh to ai ba in ai yanzu mu kai wajen ba yawwa ai shi ne dama abu mu kai wajen ba a hange ne sai ga maka ni ni ko a hange ni ba na hanguwa ni ina hango ina hango ba Najeriya na gane ina hango ba Najeriya saboda ta dan fi karfi gaskiya ne amma evolution ba na hango ta kuma yanzu aka raba Najeriya ba ka tunanin za a cuci wani bangaren a wannan ya yi daga bangarancin ku ba kun yi gaba da ya faru a Sudan ta ga akwai South Sudan da North Sudan wannan matsalar ka ce ko tawa <laughs> gaskiya ne wanda wanzu matsalar nan ta kowa ya ce yana so kowa ce yana so kowa sai duba meye ne dama zai layin a kansa hmm. in abinci kake da shi ka layin a kan shi koma ka je ka yi ta noma idan mai kake da shi ka ja kayanka ka dafa ka sha <laughs> shi ne kawai ka gani akwai abin da nake gama akwai generation din da zai zo hmm. idan aka juya cikin bid'a da kwarai da gaske amma ga solution din nake ga maka a kasan nan kamar kamar hada mu da eh. larabawa balawi ba shi da tsoro mun matsalata ne mun ma za mu ci da tsoron ka san abin da bature yake cewa wai necessity is the mother of invention eh. wani lokacin sai an shiga matsi sai a fara mai eh. tunanin to amma mu je the best our solution din mu yanzu hmm. shine mu organizing kanmu gaskiya ka gane ayi karatun ta kuma kuma ka ga yanzu tunda zabe yana zuwa a gaban sai mu kokari duk inda matasa suke hmm. su suke kawo mutum kujera gaskiya have a good conversation da duk kowane ɗan taka ku mm. duba ku kowane ɗan taka ne mm. zai ba ku dama ka gane kuma ayi abu a yi shi written a yi shi publicly ka gane ka abin da ake so ga abin da ake so ga abin da ake so ana so a canja ƙasa ana so a yi kaza a yi kaza ba zai ba ku dama wannan abu sai a ji ai kokari a yi wannan a ba ku dama ku yi ta amma in ka duba ba wallahi in ka sha mamakin mm. wato don mu matasa da namu amma in ka sha mamakin abin da aka yi matasa a farmer election din nan abin ya yi ya wasu akwai election da parties wala waje saboda na ga lokaci wallahi wallahi in ka sha mamaki inda aka yi waje da su inda kai waje da su inda aka yi waje da su din nan eh. amma ko me kawo waje da su rashin haɗin kai rashin haɗin kai eh rashin to man sadiq a takaice duba da eh. lokacin ya tawo ana ta min abin nan eh. to zan so a ce wani sako kake so ka ba wa matasa wanda zai zama zamto kamar wani kaimi ne ko kuma su tashi su farka yanzu me zaka ce ga matasa sakon da zan ba matasa shine kullum abin da nake faɗa kullum shine ba wanda zai ɗauki matsayi ko mulki ya baku dole ne sai kun tashi tsaye kun cire son zuciya an haɗa haɗa kafa hannu an yi komai tare tukuna za a ci sosai mun haɗa kai sosai mm. ba wanda zai ce wai gashi kamar da suke faɗa power is not taking grabbing power ake ba wanda zai zauna ya ce ku zo gashi hmm. so you have to go into the negotiating ku negotiating ku participating a yi abubuwa da yi united way yes united way the peaceful way kuma ku gani hmm. in ti aka yi haka in dai za mu yi haka wallahi za mu yi achieve amma problem mu yi ne amma yana kaya kyau mu in dai za mu yi haka za mu kai inda muke so insha Allah masha Allah to masu sauraron mu da kallon mu duka duka nan za mu tsaya ba wai dan marasa abin cewa ba ne lokaci da haka muna muna wiwa analyst sadiq godiya da kuma allah ya kiyaye hanya a sadiq sai lokacin da kuma muka sake haduwa